kamar ta yaya da ƙaninta mai binta da suka fito ciki ɗaya ne hakan kuwa ba ƙaramin bani sha'awa yake ba in yi ta dakacin ina ma a ce ni ce ta ce na taso tsam daga inda nake zaune zuwa gare su na ce mama shi ke ba mu fili in bai ci ba ɗura za mu yi masa ita da yaya aliyun suka sa dariya ta ce lalle kam 'yan matan hajiya kaɗan daga aikinku kuma aikinku yana kyau allah ka bani tsawon ran da zan ga da wacce za a yi tsakanin ke ummi da zanira muka ce a hargitse iyaye aliyu ya yi mama gyaran murya ga alama bai ji daɗin abin da ta faɗa a gabanmu ba to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ai sai maman ta miƙe ta bar mana falon tana dariya tana faɗin sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba sai da muka tilasta wa yaya aliyu ya canya abincin nan ta sannan muka kyale shi ya ce umi ban ji yadda aka sami queen amina ba ta ce tambayi gabiyar taka mana ni ai ba ka yi da ni yaya aliyu ka kawo mata nama zanira park din bounty amma ni ko sannu don ni likuta ce tun ranar da ka faɗa zannira ke tsokana ta wai ba a yayin yan mata ya murmusa a hankali sai fido park ɗin kit kat aljihunsa ya cilla wa ummi ta ɗauke tana dariya tana godiya ya ce saboda allah zanira ina ruwanki cikin wannan magana har da kike tada ta bana nan E? ta ce rabu da ita yaya aliyu ita ta fara ce min mai wuya kamar marikin lema to an faɗa ɗin ba a yayin yi sai marasa jiki ki duk abin da za ki ya fido mata ido ya ce kada na ƙarjin irin wannan maganar babu kyau goron halitta zanira kada na ƙarji kuma ta ce rabo da ita yaya aliyu so take jikinta ya gaya mata ta ga ranar lokutan jiki sai cika bakin tsaya babu kwanje don ta ji hajiya na cewa ta girme mu to ba shekaru biyu ba ko goma kika bani in kika ƙara ce min lokuta lallasa ki zan yi ya yi aliyu ya rasa inda zai sa kansa don dariya ya ce oh ana girma ana cin ƙasa umi da zanira inda fa'iza ke burge ni kenan tun da kuka shiga aji hudu ta watsar da shirme ta bar muku mata ce eh, ai daman a wajenka yaya aliyu fa'iza ba ta laifi ita ce ta iya komai bayan ita ɗin a bayan idon katantiriyar kanta ce yana dariya ya ce ba kya son a faɗi gaskiya amma fa'iza a yi tafi ku hankali natsuwa da kamewa ko zaman wani guda mutum ya yi da ku ai zai fuskanci haka mai ta saki kulwa sai ta tashi faran faran ta fice yana kiranta yana ba ta haƙuri amma ba ta jiyo ba zanira ko a jikinta daman ita yarinya ce mai matukar sanyi cikin al'amuranta ba ta da fushi ba ta da ɗaukar zafi ko kaɗan akan duk abin da za ka yi mata da wuya ka ga ɓacin ranta kullum fuskar cikin annuri take ita dai ba ta cika baki da ƙoƙarin karatu kamar alhuda-huda ya mai da duban shi ne ya ce fa'iza ba a bani labarin kun amina ba na ce to ya aliyu me zan ce maka ga yara da sun zubo min ido maryam ta ce lalle ma su waye yaran naki na ce ga kunan mana juniors njss ta ce ke har yaushe kika fara ss din da za ki raina mutane sai ku yaya aliyu ya ce ke rufe mana baki ko na hambari ki Waye cikin zancen na eh ko sa'ar ki ce na idon sa na yi mata gwalo sai ta dala min harara yace maza ɗauko biro da takarda ta rubuta min labarin queen amina college zanira ta ce ai ba za ta iya ba yaya aliyu ba ta iya turanci sosai ba yace da kowace lugga fa'iza rubuta min labarin queen amina ko da hausa ko larabci ko turanci ko fillanci ko barbarci ko yarbanci kai kuma harshen ibo in har kika rubuta na tabbata zan iya karantawa in fahimta da karsashi na karbi takardar da biro na matsa nesa da suna na sumayar yaya aliyu kyakkyawan rubutu da harshen larabci tsabtatacce da na miƙa masa sai ya shiga karanta musu a fili ga fasara abin da na rubuta Yaya Aliyu, mun je kun Amina lafiya makarantar sarauniya Amina babban makaranta ce mai kyan tsari, tsohuwa mai tsohon tarihi, malamansu da ɗalibai duka masu ƙwazo ne. Ba mu da ƙawaye, amma muna gaisuwan mutunci da duk wanda wata ma'amala ta haɗa mu da shi. An kai na ajin larabci, an kai umma ajin zane-zane wato art saboda shi tafi iyawa akwai club club a queen amina irin su mathematic club english club jet club arabic club hausa club science da sauransu na raba kafa na shiga clubs har guda biyu wato arabiya da english club Ummi ta shiga jet don Allah bai halicce ta da kwakwalwar rike karatu ba. Jet kuma ana koyar da sana'o'in gida ga ɗalibai ne. An ta hawa ba ta kula mu, ba ta neman mu, ta ce don ita muka dawo Queen Amina don haka ba ruwanta da mu, mu manta ma mun santa ba abin da take kawo mana daga gidanta, ta ce mu ƙarata. ni ce kanwar ka fa'iza yaya aliyu ya ajiye takardar ya ce good very good kai a tafa wa fa'iza na ce a tafa mata rap rap rap suka hau tafi yayin da yaya aliyu ya shiga mannamin sababbin kuɗi a na har guda shida to haka rayuwar mata ci gaba da miƙawa tafiya ta yi tafiya shigar ma'ajin ƙarshe a sakandare na ɗauke da wasu muhimman al'amura da ba zan taɓa mantawa da su ba cikin tarihin rayuwata don haka ya zama dole in farka shekarar baki ɗayanta alal haƙiƙa, a lokacin na fara wadatuwa da abin da ake kira hankali wanda yawan shekaru ke samar da shi a lokacin ne kuma na fahimci mu'amala ta da yaya na aliyu ba komi bace illa soyayya soyayya ce muraran yake nuna min cikin 'yan uwana baki ɗaya ba tare da shi kansa ya sani ba a gaban kowa baya iya ɓoye kulawarsa gare ni duk dangi babu wanda bai kwana da sanin matsanancin son da yaya aliyu yake mun ba ko ba a furta ba sai dai da bakinsa bai taba koda kuskuren gaya min da fatar bakinsa ba sai dai take-takensa su nuna ko da cikin hira yesu da baka sai ya yi ƙoƙarin gyarawa ya mai da zancen ko su butar bakinsa ne to shekaru na goma sha takwas kenan duk wani budurci ya tabbata a gare ni hankali da natsuwa sun wadace ni a zahiri tun da na soma hankali ne ma nake so da ƙaunar yaya aliyu so ba na wasa ba cikin na da na da danginmu duka zance na ɗaya ne yaya aliyu shin don menene ba zan so aliyu ba mutumin da ya kwashe shekaru goma sha ɗaya yana kula da ni Kula wadda iyayen da suka haife ni ba su yi min ita ba yana bauta mun yana daɗaɗa mun yana faranta mun in har ban so aliyu na ibi ba wallahi na butulce cikin butulcin ababen halitta waɗanda zuciya ba ta aiki a jikinsu tun daga aji biyar na sakandare na ɗauki wasa na aji gefe na buɗe fayil na sanya ta na adana a cikin akwatin ƙarfe na fuskanci karatu na yadda duk wani ɗalibi na ƙwarai ke yi da taimako da shawarwari da kulawa tattare da ƙwarin gwiwa irin na yaya aliyu To Allah ya hore min baiwa ƙirƙirar labarai masu ma'ana da faɗakarwa ina badawa ana sanyawa a mujallar makaranta. Fili guda aka ware min a mujallar makaranta mai suna ilimi haske ne tare da fa'iza Ahmad Abubakar wato a English Club. Ni ce kan gaba a fita muhawara wato quiz and debate ɗin da duk za a yi da harsunan nan uku Hausa, turanci da larabci da farko ina yi rubutu 'yan ajinmu na ke baiwa su karanta 'yan aji to da na bawa shugaban club dinmu ya karba ya duba sai ya mika shi ga hukumar makaranta a lokacin an canza yaya hawa daga principal an kawo hajiya amina ita ta fara dubawa ta ce akwai basira a ciki rubutuna ya burge principal dinmu sosai ya kuma ba wa malamanmu da yawa mamaki da sha'awa wani novel ne na rubuta labarin wata yarinya da wani ɗan makarantarsu da yake taimaka mata a fannin karatu kasancewarta da ƙiƙiya har ta zamo zakakura sahun gaba a masu ƙoƙari a makarantar jin daɗin hakan ne ya sa ta yi masa alkawarin za ta aure shi da zarar sun gama karatun sun samu aikin yi to tsawon shekaru takwas tana jiran alkawarin bayan nan suka rabu kowanne ya koma wata duniya daban gashi ta yi alkawarin ne a shekarun ƙurciyarta wato shekaru goma sha uku bata gama mallaka hankalin kanta ba bata san menene alkawari ba da muhimmancinsa balle so kauna da auren kansa rayuwa ta miƙa bayan rabuwarsu ta ci gaba da jiransa katsan barista hasim ya faɗo cikin rayuwarta wanda ya fassara mata hakikanin menene so ya karantar da ita fannoninsa daɗinsa ɗacinsa zaƙinsa da rashin daɗinsa bambancin so ƙauna kusanci shakuwa da halacci a zahiri wannan shine mutumin da zuciyarta da ruhin take so suka kuma aminta da shi gangar jikinta da tsokar zuciyarta baki ɗaya ke muradi tun kafin bayyanarsa gashi iyayenta sun takura mata da tafiyar da mijin aure hakan nan shekaru takwas tana jiran wanda ta yi wa alkawari ya kuma yi mata halaccin da bata taba jin an yi wa 'ya mace ba shin za ta ci gaba da jiran wanda ta yi wa alkawarin ko ko za ta watsar da halaccin da alkawarin ta auri wanda zuciyarta da rayuwarta ke so labari ne tsakanin soyayya da alkawari to gashi na yi shi ne cikin sassauƙan turanci daidai karantawar ɗan sakandare kuma daidai iyawata yare-yaren da malamar english language ɗinmu ta yi min a ciki ba mai yawa ba ne principal dinmu ta kira ni ta ce za a kaddamar da littafi na ranar da za mu gama makarantar kuma za a buga shi a dinga saidawa a makarantun da ake yin literature da kasuwanni don sauran al'umma masu karatun novels din nishadi in ya so sai makaranta ta rike ribar amma duk abin da aka samu wajen kaddamarwar na wani da wannan da daɗin labarin na tarbiya ya aliyu a wata ziyara da ya zo mana na zaci zai yi farin ciki amma saɓani ga tunanina sai shiru bai ce komai ba ce baka ji daɗi ba ne yaya aliyu na ɗauka abin kirki na yi na yi zaton wannan abin farin cikinmu ne duka ya ce ba wai ban ji daɗi ba ne da hikimar ki ba fa'iza amma ina son ki san wani abu guda ɗaya taura biyu ba sa taunu tun da karatu kika zo yi ba rubutu ba ki mai da hankali ki karatu na muna eh in kin kammala dai kin san hajiya ba barin ku zuwa jami'a za ta yi ba aure za ta yi muku sai ki ta rubutun da za ki yi a gidan aurenki ni kuma na ɗauki nauyin wallafawa na ce yaya aliyu na san wannan amma komai da lokacin da na ware mishi cikin al'amuran rayuwata wallahi ba na rubutu da malami cikin ajinmu ko ana karatu sai ƙarshen sati wato weekend da kuma preps a sa'ilin da ba ni da test ko exams a kusa wato lokacin da ya kasance farko-farkon zangon karatu inda ba na karatu ai da ban kawo maka sakamako masu kyau ba Bace shi na fa'iza ai ko lauya nan ya ganki ya baki wurin daɗin baki da kawo hujjoji allah ya taimaka to a shekara aka naɗa wakilan malamai wato prefects bayan tafiyar 'yan aji shida na yi mamaki matuƙa da aka kira ni fa'iza ahmad a matsayin amira aka kuma naɗa ummi a matsayin gate prefect a hostel suna Najaatu, 'yan ɗakin muke yi wa ummi dariya domin ita naja ta amshi ɗan kwalin head girl ne yayin da haulatu sani ta karɓi labor prefect ummi ta ce aikin kawai a rasa dan kwalin da za a baiwa mutum sai na bakin kofa wai wani gate prefect wani ya ce ina son mukami da za a hada ni da gate muka tsire mata da dariya haulata ta ce khadija sabi'u ke ce baki sani ba cika idon ke sanya mataimakiyar shugaba wato vice principal baki wannan dan kwalin don kin san an ce alamar karfi na ga mai kiba ta san za ki yi fada don umina da jiki sosai da masu yin latti da 'yan komawa ɗakin bacci hostel lokacin da ake aji za ki cika wa ɗalibai masu latti ido da kwarjini yawancin mata masu jiki faɗa gare su kuma ta yi tsaki ta ce akan me za a ba wa fa'iza amira wa tafi tsoron allah yarinya mai shege tsiwa tsiya da za ta ce aiko fa'iza ta cancanci ɗan kwalinta bisa waɗannan dalilan da farko dai duk ta fi mu natsuwa da kula da addini ga zuwa jami'i kan lokaci tun zuwan ta sarauniya amina kullum sai ta share masallaci ita take riga kowa zuwa masallaci da asuba ta fi kowa iya larabci ta fi kowa iya karatun alkur'ani mai girma ta fi kowa iya kira'a da tajwid in ba a baiwa fa'iza ahmad amira a makarantar nan ba ki gaya min wa za a bawa mazaro assalamu alaikum